أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ci gaba da sharhin littafin kashfu shubuhat wallafar shekul islam muhammad bin abdul wahab alaihi rahmatullah a darasin da ya gabata mun tsaya a kan inda Allah ya masa rahama ya ce wa in A ala inna uliya Allah la khawfun alaihim wa lahum yahzanun wato idan mushriki ko dan bid'a ya kafa ma hujja da wannan ayar yana mai kafa dalili da ita akan kiran wani Allah da yake daga cikin waliyai da ka ce dai da kiran wani Allah sai kafa hujja da wannan aya sai ka ce masa ai wannan gaskiya ne cewa san waliyai wajibi ne kuma a wajen wanda ba baya san waliyai ɗan bid'a ne Ah, amma mu ba wannan muke hana ka ba abin da muke jayayya da kai a akai shine kiransa da kake ba umarce ka da ka kira shi ba wato kiran wani Allah shine kuskure ba wai san salihan bayi ba to yau kuma insha Allah ta'ala za mu tashi akan ainihin inda ma Allah masa rama ya ce fa idza arafta fa idza arafta anna hadha alladhi yusammihi al-mushrikuna fi zamanina hadha al-i'tiqad huwa shirku alladhi unzila fihi al-Qur'an idan ka san wannan wanda anna hada la yusammi al mushrikun in ka san wannan abin da mushrikai suke kira a fi na hada a wannan zamanin namu suke kiran shi da suna al itiqad suke kiransa da suna kamar san waliyai aqidar san waliyai da kamun kafa da waliyai wannan abin da suke kira da haka huwa shirku ladhi unzila fihi alquran shine wato shirkar da Al-Qur'ani ta sauka akai wa qatala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam annasa alaihi kuma Allah ya ki mutane akan sa fa'alam anna shirka awwalina to yanzu sai kasancewa shirka kafiran farko a khaffa anna shirkal awwalina a khaffa min shirki a ahli zamanina ko mu a khaffu wato shirka kasancewa shirkar mutanen farko a khaffu min shirki ahli zamanina bi amrain ta fi sassauci ta fi sauki daga shirkar da mutanen zamaninmu suke yi bi amraini saboda dalili guda biyu ahaduhu ma na farkon su annal awwalina la yushrikuna wa la yad'una al mala'ika cewa kafaran farko mashirkai na farko ba sa kiran mala'iku ba sa kiran waliyul awthana tare da gumaka da gumaka ma Allah tare da Allah illa fi raha'i sai a lokacin da suke cikin yalwar rayuwa suke zauna lafiya wa amma fi shidda amma idan suka fada cikin wata musiba suka shiga cikin tsanani fa yukhlisuna lillahi din suna tsarkake ibada su ne ga Allah shi kadai ba sa kiran wani Allah dan kada ka ce malam da kai fada sai ce kama qala ta'ala kamar da Allah ce wa idza hukumar dur kuma idan wani bala'i ya same ku fil bahri yayin da kuke cikin teku dalla man sai wanda kuke kira wanda ba Allah ya bace muku da daga ku da harsunan ku illa iyyahu sai Allah shi kadai kuke tunawa kuke ambato falamma jakun ila albarri kuma yayin da Allah ya tsiratar da ku zuwa kan tudu ya amsa addu'ar ku a arattum sai ku bijire ku koma kuna kiran waninsa wa kana al-insanu kafura kuma mutum ya kasance mai yawan kafirci wa qawluhu ta'ala da faɗin Allah madaukakin sarki qul ara'aytum in atakum azabullahi a atakum kuma saa ku bada ka ce ku bada labari idan azabar Allah ta zo muku ko Alƙiyama ta zo muku baktatan a ghayra allahi tad'una in kuntum sadiqin shin wani Allah za ku kira ku faɗi in kuna da gaskiya Allah ce bal bari wannan zance iyahu tad'una shi za ku roƙa kuma fa yakshifu ma tad'una ilaihi shi kuma lokacin zai yayi muku abin da kuke kiransa insha idan ya so watan sau da ma tushrikun kuma ku manta da abin da kuke na shirka kafin zuwan wannan musiba wa qawluhu da fadin Allah wa idza massal insana durrun idan wata musiba ta samu mutum da a rabbahu sai ya kira ubangijin sa muniban ilaihi yana mai mai da al'amari ila qawlihi har inda Allah ke cewa qul tamatta bi ka qalila ka ji daɗi da kafircin kaɗan kaɗan in innaka min ashabin na lalle kaɗan wuta ne wa da faɗin sa wa idza yawan mawjun kadhulal kuma idan wata wani wato igiyar ruwa ta lallabe su kadhulali kamar inuwa da Allah mukhlisina lahu lahudin sai su kira Allah suna masu tsarkake addini a cikinsa su tsarkake addini ga Allah shi kadai idan musiba ta same su duk waɗannan ayoyi da dalilai da malin ya janyo dalilai ne da suke tabbatar da cewa mashirkan farko shirkarsu ta fi sauki sama da ta 'yan yanzu don kan farko suna kiran wani allah ne a lokacin da suke zaune lafiya amma idan musiba ta yi musiba manta suke da wa'incan sun san a wannan suna ganin a wani lokacin da bala'i ya tsananta ba mai ji sai allah sai su manta da allah to wannan shine halin su faman fahima hadhihi almas'ala duk wanda ya fahimci wannan mas'ala allati wadaha Allahu fi kitabi wacce Allah ya bayyana a littafin sa wa hiya annal mushrikin alladhina qatalahum rasulullah sallallahu alaihi wasallam cewa mushrikan nan da manzon Allah ya ka yad'una Allah suna kiran Allah wa na ghayrahu kuma suna kiran waninsa firraha'i a lokacin da suke zaune lafiya wa ma fi durri amma in sun fada cikin wani wata musiba wa shidda da tsanani fala yad'una illa Allah ba wanda suke kira sai Allah wahdahu shi kadai la sharika lahu ba shi da abokin tare wa sauna sadatihim suna manta da waliyansu da shugabanninsu ta bayyana lahu farko to zai bambanci zai bayyana a gare shi shi wanda ya lura da hakan zai ga bambanci bai na shirki ahli zamani na wa shirki awwalin tsakanin shirkan mutanen zamaninmu da shirkar 'yan farko walakin aina man ya fahimu kalbuhu hadhihi mas'ala fahman rasikhan sai dai ina waye zai fahimci wannan mas'ala din fahimta cikakkiya kafaffiyar fahimtar tabbatacciya sai 'yan kaɗan daga mutane wallahu almusta'an Allah shine abin neman taimako anan mala yana nuna mana cewa wato duk wanda ya lura da wannan zai ga cewa mashirkan farko suna kiran Allah ne lokacin da suka shiga eh, eh, suke zaune lafiya kadai amma idan shirka ta zo bala'i ya zo musu Allah kadai suke kira sabanin su ko mashirkan zamanin sa shi malam Sheikhul Islam Ibn Abdul Wahhab wanda yan zamanin sa manya-manya wanda suka zamani ɗaya akwai irin su Shehu Ahmad Tijjani wanda ya shirka a ban kasa to ire-iren sa ne a zamanin a lokacin sa gunki aka yi wa abdulkadir jilani a bagdada ake mai sujjada to mushrikan wannan zamanin su kuma suna kiran wani allah suna kiran waliye ne ha suna zaune lafiya ko suna cikin tsanani duk irin musibar da za su fada ba sa kiran allah sai su rika kiran wani allah wannan kuma ya saɗaɗo har wannan zamanin kamar yadda kuke gani yana faruwa akan yan shi'a ba zan fasa faɗi ba abin da ya faru a husainiya yana fassara haka ana ɗirka musu bullet suna cewa ya ali ya ali ka gani wasu suna cewa ya hussein kaga maimakon su kira allah suna kiran wani allah haka mu ba kuma aka koyawa tun iyayenmu da kakanni a wannan ƙasar ta hausa mutum ko faduwa zai sai ce wai abdulkadir jilani ya ce si da ko ahmadu tijjani to duk wannan shine abin da malam yake nufi wato mushrikan farko sai in suna zaune lafiya ne ma suke kiran wani allah amma in sun shiga musiba allah kaɗai suke kira saɓanin mushrikan yanzu waɗanda su kai tsaye in ma bala'in ya zuwa wani Allah suke kira kuma wannan abin da suke yi din na kiran wani Allah akan shi ne dai manzon Allah ya ki waɗancan kafirai da farko ya halatta su zaka duk wanda bai daina kiran wani Allah ba mushriki ne matukar bai tuba ba wal amru thani abu na biyu wato abu na biyu da zaka sani shine annal awwalina yad'una ma allahi unasan muqarribina inda allah wato muqarrabina inda allah kuma sannan zaka san cewa mushrikan farko ainihin bambanci tsakanin mushrikan yanzu da na farko su na farko yad'una ma allahi unasan muqarrabina inda allah suna kiran wasu mutane ne tare da Allah suna kiran wasu gumaka tare da Allah waɗanda asali wannan gumakan gumakan wasu salihan bayi ne in ba an biya akwai dai gumakan annabawa ne kamar kiristoci da suke cross haka kamar gunkin suna nufin isa ne wa ma auliya akwai gumakan waliyai kamar lata da manata da uzza a ɗaya daga maganin malamai cewa gunki ne aka na salihan bayi kamar irin su waddan wasu wa an wa nasara wa ma mala'ika ko kuma mala'iku kamar da suke gumaka da sunan cewa mala'iku ne wa yad'una ashjaran kuma sukan bauta gumaka au ahjaran ko duwatsu mu'iyata lillah wanda wannan bishiyoyi da wannan duwatsu masu biyayya ne ga Allah laysa ta'asiya ba sa zunubi kwata-kwata duwatsu ba sa zunubi to kaga masu su wa'annan suke bauta amma wa zamani na, mutanen zamanin mu zaka same su yad'una ma Allahi unasan min afsaqin nas suna kira tare da Allah mutanen da suke mafi fasikancin mutane su riƙi mutumin da yake mafi sharrin mutane a ban ƙasa sai su riƙa bauta mai walladhina na humul ladhina na lahumul fujur wanda suke kira din nan suna bauta musu suna roƙon su su ne dai wanda suka halatta musu ayyukan fajirci mina zina na daga zina wa sariqa da sata wa tarki sala da barin sallah wa irin zalika da kuma bayan haka kamar da yan fayara a yanzu suke yi wa kabarin suke wa hoton in sujada suke ce masa Allah a fili kuma in ya hana su yin sallah ya nuna masa cewa yin sallah ma bata lokaci ne cewa zai shigar da su aljanna ko me suka aikata ahmadu tijjani yana cewa babu wani daga cikin mushahin dan dariƙa dai isa ya shigar da mabiyansa aljanna wa in fa'alu ma fa'alu wa balagu ma balagu min adh ko da sun aikata duk abin da suka yi irin saban Allah da suka yi illa ana face ni ji ahmadu tijjani ya ce yana da damar da gaba ɗaya ba duk ɗan tijjaniya ba zai shiga wuta ba komai zunubin da zai yaje yi shi zai shigar da shi aljanna to kaga musiba kenan mafi girma to wannan mutumin kuma sai suka rike shi sama da manzan Allah zaka ce musu annabi ya ce su ce shehu wane ya ce annabi yayi nan su shehu yayi nan sai su ba shehun su kyala manzan Allah da in bala'i ya same su su rika kiransa Ahmad tijani ka kawo agaji in hotuna ne sai su liƙa hoton wannan ne a gidajensu wani ba a ƙibalar da yake sallah nan zai sa hoton to kaga haka zaka samu suna kiran fasikai ka duba littafin sha'arani wanda sha'arani mai ƙatul auliya irin ɓannan da ya yi a cikin littafin amma wali ne a wajen su zalla kafirci ka duba ibn al-arabi wanda ahmad tijjani yake ce masa sayyidi wanda ibn al-arabi a wajen sa fir'auna dan aljanna ne ibn al-arabi wanda a wajen sa kare ma Allah ne eh, Allah ya kyauta ibn al-arabi mai kudurta cewa mace ma da ake jima'i da ita Allah ce to ahmad tijjani a wajen sa sayyidi ne su kuma ahmad tijjani shine sayyidin su da haka mutane su ji tsoron Allah ku yi watsi da wannan hayaniyar ta shehindai ku kama Allah da manzansa ku tsira mu ba mu rike ibnu taymiya ba mu rike da abdul wahab ba wanda muka rike sai kitabu sunna duk wanda ya kauce mai mu mun karkace mai wannan shine gaskiya ta magana da haka Allah ya masa rahama ya ce wallazi ya'taqidu fi salih kawo ko wanda yake kudurce bautar wani yake da aqida wajen rike wani salihin bawa aw allazi la ya'si mithl al-khashab ko yake rike wani ce, wanda ba saban Allah ke wal hajar da dutse ahwan wannan shirkarsa ta fi sauki min man ya'taqidu fi man yushahidu fisqahu sama da wanda ke kudurta biyayya da so da girmama da kiran da bautar wanda a gabansa yana aikata fasikanci wa fasadahu da sa wa hadu bihi kuma shine shaida kuma sai rike shi a matsayin wani jagoransa har ma mai da shi wani abin bauta wani abin kira to wannan shine bambanci tsakanin su tsakanin mashirkan zamanin da da yanzu shirkan da ko da za su kira wani a zaton su wannan din wani ne to amma mu a zamanin mu akwai wanda bannasa ta bayyana a fili yana kiran su da abin da a fili rabuwa da Allah ne yace kada su yi sallah ko ya nuna musu cewa duk bannar da suka yi za su shiga aljanna ya karyata wasu ya hana su karatu yanzu kwanan nan nake ji an ce wai za a karanta diwani na Ibrahim Yas a matsayin a madadin Qur'ani a cikin sallah kuma duk shi ya dora su a hanya ko amma haka suna rike da shi Allah masa rahama ya ce idza tahaqqaqta anna alladhina qatalahum rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sahu ƙulan idan ka tabbatar da cewa waɗanda manzon Allah ya sun fi lafiyar hankali wa akhaffu shirkan sun fi saukin shirka min haula'i sama da waɗannan masu kiran wani Allah a lokacin zaman lafiya da lokacin tsanani ba kiran sa waliyai da ma wanda yake fasiki duk sun haɗa suna kira fa alam to ka sani anna li haula'i shubha ka sani cewa waɗannan mushrikan na yanzu suna da shubuhohi manya-manya duna ha suna koro su alama karna bisa abin da muka ambata wa hiya min a'zami shubahim kuma su ne mafi girman suna daga cikin manyan shubohin su fasqi sam'aka li jawabiha saurari ba da kunnanka karkatar da kunnanka domin jin su jin amsoshin idan Allah ya kai mu darasi na gaba za mu ji waɗannan shubohi da mashirkai da yan bidi'a suke kawowa idan sun aikata shirka manyan shubohi ne mafi girma kamar yadda malam ya faɗa kuma su ne mafi girman amsoshin da ya bada su ne mafi tsadar abin da ke cikin wannan littafin insha Allah ta'ala a darasi na gaba za mu yi tafsili daki daki wa sallallahu wa alaihi wa sallam wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh